والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسلمين a wannan ƙasa mai albarka ƙasar togo a wannan jihar lome babban birnin togo a wannan masallaci mai albarka masjidul kuba a wannan anguwa anguwar adewi a wannan gari mai albarka ina farin cikin kasancewa ta tare da ku da kuma yi muku fatan alkhairi a muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa mana albarka cikin duk abin da za tattauna kuma ya yafe mana kurakuranmu kuma ya sa mu faɗi daidai kuma ya ba mu dacewa ina kuma addu'a ta musamman ga imam ko mai wannan masallaci da allah ya masa rasuwa da yana nan da muna tare da shi a nan amma baya nan ya riga mu gidan gaskiya mu ma muna hanya muna fatan allah ya kai masa ladan duk abin da zamu cikin kabarinsa allah ya sa dan aljanna ne allah kuma <clears throat> ya ba mu ikon amfanuwa da alkhairan da ya bari e wodi di olùgbèdọ̀ to bandiraye meɗen fulɓe e getti allah e toore allah e toore annabijo allah inchallahu jooɗe e fulfulde kam de seɗɗa seɗɗa amma de getti allah tabaraka wa taala en don kaifa Allah subhanahu wa ta'ala to waɗanne in gafara alhamdulillah rabbil alamin gaisuwa ne mai wa ƴan kwana fulani yawa dan naji an ce akwai bari bari a gefe suna neman su kwashi abubuwa shi yasa na fara buga musu bulatancin ka san babbar bari a duniya ba abin da yake ta shi irin bulatancin ko larabci da za a masa a kabarinsa in dai bai barbare to ya fi a masa fulatanci <laughs> ah, akwai bare kuma <laughs> akwai arawa kenan Allah ya mana kuwa ah, zan yi amfani da wannan dama in tattauna da ku akan al'amura da suka shafi aƙida al'aqida al'islamiyya aqidar ahlus sunnati wal jama'a da kuma wasu sifofi ke bantattu da Allah ya ware ahlus da shi ya girmama su da shi kuma a gane su waye ahlus sunna na farko dai in an ce mutum ahlus sunna a Hausa wato ana nufin mutumin da yake riko da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi sallama a gaba ɗaya rayuwarsa da ibadarsa da sulukinsa da tarbiyyarsa gaba ɗaya yana bin manzan Allah ne sallallahu alaihi sallama yana kuma yi masa da'a shi ne wannan mutumin da yake rayuwa ala ma kana alaihi annabi wa ashabu suna shi ne wanda yake rayuwa a bisa abin da. annabi ya rayu a kai na addini da aƙida da tarbiyya da kuma sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna shine al-mutamassiku bi sunnati nabi me yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su irin sahabbai kenan da tabi'ai da a'immatul huda manya-manyan shugabanni limamai na shari'a da wanda suke bin su da kyautatawa har zuwa tashin kiyama ahlus sunna sune allazina istaqamu ala al-ittiba wanda suka tsayu akan biyayya in an ce biyayya suna da biyayya da da'a wa annabinsu suna biyayya wa shugabanninsu a bisa abinda suka umarce su na daidai ahlus sunna sune allazina janabu al-ibtida wanda suka kowane wuri kuma a kowane zamani ahalus sunna su ne bakuna mansuruna wanda suke masu wanzuwa kuma wanda ake taimaka musu Allah ya taimake su har zuwa tashi alkiyama an ce da ahalus sunna ahalus sunna ne saboda lintisabihim ila sunnati dangantuwarsu zuwa ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani shima'ihim alal akhdhi biha da kuma haduwarsu akan riko da ita sunnar manzon Allah zahiran da batina a zahiri ko a boye fil qawli wal amali wal i'tiqadi a magana su sunna suke yi a aikin su sunna suke yi a aqidar su kudurin su annabi zai suke bi sallallahu alaihi wa sallam kenan musulmi na kwarai wanda yake bin alkitabu was sunna shine ahlus sunna wanda zai yi rayu ne a bisa abinda Allah ya fada a bisa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa su ne jagoransa su yake riko da abinda suka zo da shi duk abin da ya saba musu kuma ya ajiye ba zai ba a cikin hadisai da littattafai na ilimi akwai sunan da yawa da aka samu ana kiran ahalus sunna da shi kamar guda goma akwai ahalus na ciwon jama'a ana duk inda ka je ka ji ɗaya daga cikin sunan nan duk dai su ne ko da garin su ya sha bamban ko launin su ya sha bamban ko yaren su ya sha bamban su din dai su ne suna tafiya a bisa tsari ne guda ɗaya ahalus ci wal jama'a akwai ahalus sunna kawai a wani wurin sai a ce ahalus sunna sai a shi wani wurin sai a ce ahalus sunna wal jama'a na uku akwai inda ake ce da su ahalul jama'a ahlu al jama'a na hudu akwai inda ma ake ce da su jama'a kawai al jama'a sai a shi na biyar ana ce da su as-salafu salihu as-salafu as Salim. na shida ana ce da su ahalul asar ahalul asar na bakwai ana ce da su ahlul hadith ahlul hadithi humu ahlul rasuli wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahihu ana ce da su alfirqatun najiya kuma yadda yazo a cikin hadisi na takwas kenan na tara ana ce da su at-ta'ifatul mansura na goma ana ce da su ahlul ittiba ahlu al-ittiba duka waɗannan na ne na ahal suna wanda a duniya a littattafai a hadisai ake ambatar su duk in ka dunkule su gaba ɗaya abinda ake nufi musulmin kwarai na kirki mai yin riko da alkur'ani da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan. ko bai sa wa kansa wannan suna ba inda yana bin Allah yana bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan ya zama ahlus sunna abu na farko da ya ake ake gane su a cikin da'awarsu ko da ka je wani wuri ko baka ga tutarsu ba ko baka gani ba a signboard ɗinsu a duk masallatansu ba lallai ka signboard ba mana wani alama su na farko dai suna da sifofi kamar haka a su an ce abinda suke banta da shi masdarut talaqqi inda suke karban sako to wuri ne kubutacce salamatu masdarut talaqqi ake cewa inda suke karban sako na Allah ya ce annabi ya ce nasi ne kubutacce ma'ana su ba sa dogaro da zancen wani inda ahlus sunna ne yake to yana fifita alqur'ani da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'u salaf duk inda sunna yake na kwarai za ga yana fifita Alƙur'ani, yana fifita sunnar manzan Allah yana fifita ijma'in malamai kuma ijma'in mustafada ne min zalikal manba'i safi wannan mabubbuga mai tsarki kubutacce wanda babu son zuciya babu bidiya a ciki dukkan wasu almazahib wal milal wal nihal ba a samu su da wannan sifa na salamatu masdar talaqqi in ba ahlus sunna ba al aqida al islamiyya aqidatu ahlus sunna wal jamaa mabniyatun ala salamati masdar al talaqqi kuma ba'idatun ne an kadr al ahwa'i wash shubuhat sannan kuma sun ginu ne da'iman akan girmama alkur'ani da girmama sunna kenan gabar farko da nake nufi a nan jama'ar musulmi duk mutumin da ya ce shi ahalus sunna ne to ya kamata a ga yana da kula da alkur'ani da sunna ba su da wani constitution ba su da wani tsari ba su da inda suke karban wani saƙo yake da muhimmanci sama da alkur'ani da sunna duk inda ahlus sunna na kwarai yake kana ce mai Allah ya ce zai ce ya sallama da ka ce masa manzan Allah ya ce to ya mi kauya daga kai ma in har kai ahlus sunna ne da gaskiya to dole ne ka miƙa wuya ka sallama akan duk abin da Allah ya faɗa abin da annabi ya faɗa amma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim dace ga mumini ba namiji ko mace in Allah ya faɗa annabi ya faɗa ya zama kuna da wani zagi bayan magana Allah bayan magana annabi daka babban littafi shine alqur'ani da sunna annabi kuma a wurin ahlus sunna da alqur'ani da hadisin annabi duk ɗaya ne wajen hukunci da karɓan doka wajen wajibcin aiki da su kada wani ya ce shi ƙur'ani kawai zai ɗauka ba ruwansa da hadisi ba alu suna ba ya zai taɓa yiwa ka gane ƙur'ani ba tare da ka gane hadisi ba kuma shi ƙur'ani da zai yi a yi bayaninsa ba ba tare da an hada da sunna ba malamai suna cewa buƙatar da ƙur'ani yake da shi zuwa ga sunna ya fi buƙatar da sunna take da shi zuwa ga ƙur'ani السنة هي التي تفسر القرآن حاجة القرآن إلى السنة أكثر وأكثر وأكثر من حاجة السنة إلى القرآن بكاتور واتو آمين بكاتور إتا شيء القرآن ينا بكات السنة ينا بكات حديث النبي من شرحنسا يافو بكاتر دا حديث دا بكاتر حديث بالقرآن abinda ake nufi a nan da Allah ya saukar da alkur'ani complete gaba daya daga saman bakwai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dauki nauyin fassara qur'ani wanda ya dauki nauyin bayanin qur'ani bayan ya karbe shi daga Allah wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim kai kana karban qur'ani ne daga Allah alhakimul Ali? alim kuma Allah ya ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mutane bayanin abin da aka sauka musu duk duniya ba wanda zai maka bayanin qur'ani ka fahimce shi in ba annabi ba kuma ba inda zaka samu bayanin qur'ani in ba a sunna ba da ka duk wani bayani da zai zo na qur'ani yana bayan bayanin da hadisi zai wa alqur'ani to kun ga wannan yana nuna mana aqidan mutajinu ne akan alkitabu was sunna da yawa abubuwa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani sai bayanin su a dunkule don a koma sunna kuma abin mamaki wanda ya kawo ƙur'ani shi ya kawo sunna bambancin ƙur'ani da sunna maganar Allah ne alƙur'ani sunna ko maganar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kuma sai Allah ya ce da shi annabin da zai yi bayanin alƙur'anin don mutane su yi imani su yi aiki da abin da manzan Allah ya zo da shi ya ce wa ma yanzu ko anil hawa in huwa illa wahayun yuha allamahu shadidul quwa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya magana akan son zuciya baya magana akan ra'ayi duk abin da annabi ya faɗa wahayi ne malamai suka ce kamar yadda qur'ani yake wahayi to haka hadisi ma shi ma yake wahayi dan babu ra'ayin annabi ko ɗaya a ciki ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى shine mala'ika jibrilu shi da ya kawo qur'ani wa annabi ya karanta wa mutane shi ne ya kawo masa hadisin kuma ya sanar da shi Allah tabaraka ta'ala ya daraci annabi ya kimanta shi kuma ya sa maganganunsa ba abin zubarwa ba ne taɓewa ta ƙare ta tabbata ga mutumin da ya ce shi ƙwar'ani kaɗai zai riƙe ba ruwansa da riƙon sunna da aka aƙidar ahalus sunna tana haɗa alƙur'ani ne da hadisi kada wani a kawo mai hadisi ce ni ba ruwana da hadisi to wannan dan bid'a ne amma ahlus sunna za ga yana tafiya da qur'ani da hadisi wannan abu na farko kenan abu na biyu wannan duk inda ahlus sunna yake to aqidarsa ta ginu akan ala taslim lillahi tabaraka wa ta'ala wa lirrasuli ka wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala ka wuya ga annabi abinda ake nufi duk inda ahlus sunna yake na ƙwarai. kawai ya miƙa wuya ne haka Allah mai kace manzan Allah mai kace kawai mai saura masa aiki ba sa jayayya akan alƙur'ani don sun yadda gaibun ne wal gaibu ya ƙumu ala taslim ƙur'ani gaibu ne kuma shi gaibu yana ginuwa ne akan miƙa wuya da yadda A, ah الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة Allah ya faɗi mumine su ne masu imani da gaibu kuma suna tsaye da sallah akwai wanda ya taba ganin Allah a cikin mu ba wanda ya taba ganin amma gaibu ne amma mun miƙa wuya mun yadda da yawa akwai abubuwan da suke gaibu ne ka yadda da su ka miƙa wuya yanzu ranka ranka da yake jikinka kowa ya yadda akwai rai amma akwai wanda ya taba ganin rai a cikin faranti akwai wanda ya ganci a cikin wani kwano amma sallam na mun miƙa wuya mun yadda ba wanda za a ce bai da rai ya yadda yanzu mutum ya zo kace mai wannan hun bai da rai zai zage ka ce kai ina magana ka ce ba da rai amma da za ka ce ina ran bai zai iya nuna maka inda yake ba har yanzu likitoci duk likitancinsu da kwarewa sun kasa gane ina ran dan adam yake dan da akwai inda ran ne yake in yazo zai mutu za a rike gurin ne a hana shi ya fita Allah da ikonsa sai ya hana a gane a ina ran dan adam yake amma dai yana nan a jikin mutum kaga gaibu ne kaga kayan da ina fata ana fahimta da haka aqida ahlus sunna ta gini ne akan imani da gaibu imani da Allah gaibu ne imani da ranar tashi alkiyama gaibu ne don ku ba mu je kiyama nan ba mu gani ba al'uqulu la tudrikul ghaib hankalin dan adam baya iya riskan gaibu ya gane shi kuma innal na la tastaqillu bi ma'rifati shari'a malamai suka ce hankalin dan adam ba zai iya yiwa shi kaɗai ya gane shari'a ba لعجزها وقصورها لأن الأقول عاجزة ولأن الأقول قاصرة هم كل متاني gajiyayye ne ba zai iya kaiwa abin da ya kai ba don haka Allah ya imaninmu da mu yadda da abin da shi Allah ya gaya mana ta hanyar mala'ika jibril aka gaya manzo Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu yadda ko da ba mu ga Allah ba mu yadda akwai kiyama ko da ba mu ganta ba wannan shine al-ghaib sunna suna imani da gaibu kuma suna sallamawa da magana Allah tabaaraka wa ta'ala um sunna cikin muwasafat da sifofi na aqidansu wato mutane ne waɗanda zaka ga suna yin addini da ya dace da fitrarsu al salima wato ashari'a al-islamiyya muwafiqatun lil fitra as-salima shari'ar musulunci ta dace da hankalin mutum kubutacce kuma kamar yadda muwafiqatun lil aqli as-sariha as-sahiha al-khali min ash-shahawati wash hankali wanda yake lafiyayyen hankali ba na mahaukata ba ba wanda yake tattara da shubha ko sha'awa ba kenan anan abin da ake so a gane addini na musulunci na kwarai ya dace da hankalin mutum mai lafiyayyen hankali duk abin da shari'a ta zo da shi to abu ne da hankalin mutum zai iya ɗauka sabanin abin da ake cewa wai wai shari'a sabanin hankali a'a shari'a sabanin hankalin mara hankali amma lafiyayyen hankali ya dace ne da shari'a duk abin da Allah ya saukar na shari'a to zai ga tsaf ya dace da lafiyayyen hankali na cewa za ka yi shari'a saɓanin mahaukaci da haka al'aqlu salim muwafiqun lil fitratu salima lafiyayyen hankali alkhali min ash-shubuhati wash-shahawati wal kadari za ku ga ya duk hankalin da ya kubuta daga waɗannan abubuwa za ga duk abin da shari'a ta faɗa yana ɗauka abu na biyu ahalus sunna ba mutane ne da in an kawo musu wani abu wai in bai dace da hankalin su wai sai su zuba wai sai mutum ya ce ya wannan hankalce ma bai zai yi ba a'a in ba ka da hankali ne sai ka ga bai zai yi ba kai a ka amma duk mai hankali zai yarda da abin da Allah ya faɗa yanzu wani ya ga dama zai ce yaya za a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya isra'i daga makka zuwa madina a dare daya tafiyar shekara miliyan kaza tafiya ce ta shekaru na miliyoyi ba amma a dare daya bayan isha'i ya je ya dawo kafin asuba ya dawo gidan shi kaga al'akar salim muwafiqun lil fitrati salima marasa hankali cikin kafirai sai suka ce ba su yadda ba amma mumini musulmi mai imani cikin sabbai sai suka ce su sun yadda duk abin da annabi ya faɗa sun yarda daga ci wani hankula akwai hankalin sayyidina abubakar shi ana gaya masa baya nan ma yana wani gidansa a wata unguwa a madina aka ce ka ji fa abin da mutumin naka yake faɗa yau kuma wai ya je sama ya karɓo sallah ya ce in dai ya faɗa ni na aminta da shi ga labarin da yake kamun daga sama ni ban haɗu da Allah ba amma duk abin da annabi ya faɗa wallahi na yi da shi kawai ya ji ka ji imani na gari duk ahlus sunna in dai Allah ya faɗa annabi ya faɗa in dai shari'a ta tabbata daga nassi ingantacce sahihi to ahlu sunna yana dauka yana ainihin aiki da shi abu na gaba shine su ahlu sunna su ne mutanen da suna haduwa da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai tsaye mana direct addinin su daga manzon Allah suke karba ofis din annabi mubasharatan ba wani kwane-kwane ba wani sai wani ya yi mafarki sai wali wani ya ce sai wani ya ce a kawai directly abinda suke karba in annabi ya faɗa kawai aiki suke yi shi mabiyansu sahabbai mabiyan annabi mabiyansu tabi'ai da sauransu duk sun yadda inda annabi ya faɗa directly kawai suke ɗauka babu maganar cewa wai sai kayi wani kewaye-kewaye wani ne zai kama a'a sai za ka ji directly za su yi annabi ya ce kuma ba su da wani shehi ahlus sunna ba su da wani wali ba su da wani akar makalla da suke ko wani liƙe hotonsa ko ganin girmansa ko in za a faɗi a kira shi ko a ce shi ne in ba annabi ba su in dai ahlus sunna ne kullum za ka ji bakin sai na cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi ne shehun shehunai shi ne waliyin waliyai alaihi salatu wassalam da aka ahlus sunna yantamuna ila nabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan suna dangantuwa ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba tare da bata lokaci ba idan wani yana gadara da wani malami ko wani shehi ko wani akram kallatu shi ahlus sunna shehin sa akram kallah sa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na biyar aqida ahlus sunna a fili take ga saukin bi ga kuma bayani a wajen alusu aƙida ba wahala ba matsala ga kuma komai sai an maka bayani aqidatun sahalatun wadihatun wuduha shamsi fi rabi'atin nahar aqida ce mai sauki aqidar ahlus sunna aqida ce wanda take ta fito dalla dalla filla filla kawai za a nuna ma ga abin je ka aikata ba wani dogon tsani sannan kuma ta fi rana haske babu lubs la lubsa fiha wala humuda fiha wala ta'qid ba wani duhu ba wani kulli ba wani wahalar ganewa alfazuha sahalatun waziha lafuza na shari'a da aƙidar ahlus sunna a fili suke a fili wa bayanu ma'aniha bayyina ma'aniha bayyina ma'anoni na aƙidar ahlus sunna a fili suke karara yafhamu al-alim wal malami da wanda yake ba mai karatu ba yana iya ganewa was saghir wal kabir was zakar wal unsa karami da babba yana ganewa aqidar ahlus sunna da kuma mace da namiji ga baki da duk suna ganewa aqida ce wacce take mustamaddatun min al-kitabi was sunna an ciro ta daga alqur'ani an ciro ta daga sunna kuma aƙidar wato dalilai na alƙur'ani da suna yadda ka san abinci a gangan jikin mutum shine ahlus sunna ke rayuwa da shi kullum kawai so yake a ce mai Allah ya ce annabi ya ce aƙida ce wanda take yantafi'u biha kullu insan duk wani dan adam yana iya amfanuwa da wannan aƙida kamar dai kalma illazi yantafi bihi yantafi bihi ar-rabi'u wa yantabi'u ينتفع به الصبي والقوي والضعيف وينتفع به كل شيء yanzu ruwa ba wanda baya bukatar ruwa kowa yana bukatar ruwa da dan jariri da ake shayar da shi ya sha nonon uwarsa kuma ya sha ruwa yaro karami shi ma ya ci abinci ya sha ruwa babba ma mai karfi da marar lafiya duka ba wanda baya bukatar ruwa ƙasa tana bukatar ruwa iska tana bukatar ruwa dan adam yana bukatar ruwa haka aqidar ahlus sunna take kowa yana da bukatar sa matukar yana so ya shiga aljanna da haka aqida ce wacce take mai saukin ganewa duk abin da aka baka da sunan addini kaga yana da wahala baka fahimce shi ba to ka zubar musu kayan su ka tsara gaba wa an baka wani zikiri ko an baka wani salati miliyan dubu ɗari bakwai da hamsin da bakwai za ka yi ta buga hawa wai wani wai an bashi wai sallah wai da daddare wai zai yi ta wai sallah ne aka bashi wai zai karanta a raka'a raka raka'a ɗaya zai karanta kulhu wallahu miliyan uku raka raka'a ɗaya kuma wai sai yayi wajen raka'a ashirin wani ma a wani ƙaunin ma raka'a ɗari biyu duk duk duk raka'a ɗaya sai an karanta kulhu wallahu dubu ɗari biyar kai daga jin wannan kasan ba daga ofishin annabi muhammadu ba yake wani ne kurin matsiyaci ya zauna ya kirkiri kayansa ya zubo a duniya da aka ku ajiye musu kayansu duk abin da kaga ya wuce tunaninka ya wuce hankalinka laisa fi maqduril insan dan adam ba zai iya aikata shi ba to ba na annabi bane ba sallallahu alaihi wa sallam fadlan amma a baka a baka wai wani zikiri ko a baka wani salati ko a baka wani ambato a ce ka je kai ta yin sa wai za ku shiga aljanna wai kafa da kafa wai kafada da kafada wai duk annabawan Allah nan wai tare za ku shiga wallahi kariya take baka isa ba kai dan wannan zamani wanda kake cike da zunubi da laifi a duniya Allah bai taɓa yin wani mutum mai daraja irin annabi ba ai qur'ani ya riga ya bayani ai dama ya faɗi darajojin mutane masu daraja masu matsayi ka daina ɓata lokacinka wai a ce ma wai zaka shiga tare da wani daidai wa daida wa man yuti illaha war rasula wa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim kaji Allah ce wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah yana tare da wanda Allah ya musu ni'ima manyan mutane wanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina kaji daya wasiddiqina kaji biyu washuhada'i kaji uku wasalihina kaji hudu wa hasuna ulaika rafiqa zalika alfadlu min Allah wa kafa billahi alima haka qur'ani yace annabawa su ne a matakin farko ba wani mutum a duniya da ya kai annabi duniya ta sani ba wani mai matsayi ba wani mai daukaka ba wani waliyi ba wani shahidi ba wani salihin bawa ba wani akar makalla duk walittakarsa duk karamarsa duk girmansa duk matsayinsa wallahi a da ahlus sunna ba wanda ya kai annabi ba a yi shi ba ka ahmad lam yukhlaq wala huwa yunshaw irin muhammadu ba a taba yin sa ba kuma bara a taba yin wata mace bara ta taba tsugunawa ta yi naƙuda ta haifi wani mutum wai irin annan muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi sallama da haka duk wani wanda ya ga an ɗaga masa wani mutum wai an bashi wata daraja ko an bashi wani matsayi an ce masa wannan mutumin yana da matsayi ya fi wani annabi daga cikin annabawa fadlan wai ballantana a ce ya fi annabi muhammadu ke wallahi sun yaudare ka sun kai ka sun baro sun cusa maka gashi a kwakwalwarka sun mai da kwakwalwarka ta majina ce ba ta da amfani ba ta da aiki ba wani wanda ya fi annabi babu shi babu shi ku rike wannan aƙida ce ingantacciya tabbatacciya da haka duk wani wanda zai samu matsayi ya biyo bayan annabawa da manzannin Allah na biyun su shahidai wannan a shahidai shahidai wanda suka yi mutuwa ta shahada Allah ya dauki ransu akan hanyar Allah cikin sahabbai kenan da sauran bayan Allah siddiƙai kai bayan annabawa sai siddiƙai na uku ne shahidai siddiƙi abokin annabi siddiƙi na kusa da annabi manzo Allah ce kulli ummatin siddiq wa siddiqu ummati abubakar kowace ko li kulli nabiyyin siddiq kowane al'umma tana da siddiqi kowane annabi yana da siddiqi number one ɗinsa kenan na farko ni siddiqin wannan al'ummar tawa shine sayyidina abubakar as-siddiq yarsa aisha ita ce as-siddiqa bint as-siddiq wannan shine mataki na biyu bayan annabi to ba ma wai fa annabin ba wallahi ko sahabi ba wanda ya kai sahabi ko daya duk matsayin da mutum zai samu a nan duk darajarsa duk walittakansa duk tsoron allansa in yana tashi sama da fuffuke saboda tsoron allansa in an ga mai tsoron allah ne tashi sama yake yi ko yana tafiya akan ruwa wai saboda tsoron allansa wallahi bai isa kai sahabi ba da Allah ne ya faɗa ya ce la subu ashabi kar ku aibanta kada ku zagi sahabbaina na rantse muku da wanda raina yake hannunsa fa wallazi nafsi bi yadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu da ɗayan ku zai dauki tafin hannunsa da zinari ko ai da ɗayan ku zai ciyar da zinari misalin dutsen ohud duk girman shi din nan ka bayar kai ga garin mutane sahabin annabi ya cika tafin hannunsa ya ba da wannan dinarin wallahi baka isa ka kai sahabi ba kai ko rabin shi kaga kai ka ciyar da dutsen ohud ko ka ce da wani zai zo ya ciyar da zinare lome gaba daya duk garin lome gaba daya ya bayan sadaka sahabin annabi ya zo ya ba da sadaka cikin wannan kotun. wallahi sahabi sai ya fi ka lada wallahi sahabi sai ya fi ka matsayi wallahi sabon annabi ya fi ka ɗaukaka ya fi ka daraja ya fi ka matsayi ka daina bata kanka lokaci kar ka taba tsammanin akwai wani zikiri ko salati ko wani abu da za a baka a ce wai kafi abubakar ko kafi umar ko kafi jabir wallahi ko anas ma baka isa ka fi shi ba da haka ku riƙe wannan duk bayanin da nake wannan aƙida ce kuduri ne Har wani ji a ransa cewa akwai wani mutum mai matsayi da za a ce ya wuce sahabbai babu shi me yasa su ne abokanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa su suka bawa annabi ya aura me yasa su suka auri yayan annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa su ne suka yi tambayoyi Allah ya saukar da alqur'ani daga bakin annabi yas'alunaka anil khamri wal maisir yas'alunaka anil ahillati yas'alunaka anil sa'a yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka anil anfali yas'alunaka in kaza kaza yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka suna ta tambaya ana ta bada amsa wannan bayan Allah yaya wani zai zo a ce wai ya kai su matsayi na ma wani karan kadaniya wani dan karshen zamani ya bude baki wai ya tsage su wai ya aibanta su ko ya kwakulo laifin su ko ya ce sun yi ba daidai ba kai yanzu dan wannan zamani kai da kike rayuwa a wannan lokaci da yake cike da laifuffuka da sabon Allah da zunubi har ka gama lissafa zunubinka da laifinka ka tsallaka kana lissafo laifin sahabi abubakar da umar kana zagi ai baka yi albarka ba ai duk dan albarka bai zai zagi abubakar ko umar ba duk dan albarka bai zai zagi sahabi daga cikin sabon manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka manhaji ne wanda yake cike bayani dalla dalla ba wani abu a ɓoye yanzu kaga da mutum ya zo yana suna za ga hankalinsa kwance malami zai zo ya zauna duk abin da ya faɗa za ka tambaye shi zai ma bayani wani malami ya taɓa zuwa ya ɓoye wani abu ya ce a ba yanzu ba ko wani ya ce a wannan namu ne mu kaɗai khas ne ba a yi ba a ƙi da mu bane fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubri wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas Allah ce mun saukan maka da alqur'ani dan kai mutane bayani dan haka Allah ya ce yi wa mutane bayanin qur'ani Tun malamin sunna in yazo zai bayani iya karfin sa da zai koyi komai ba ba masu karatu ne a wuce a wuce ba bayani ba a'a sai an yi bayani dalla dalla hadisi za a zo a ma bayani da fassara dalla dalla da isnadi dalla dalla da shekarar da aka faɗi hadisin da waye da waye duka da haka za ka yi addinin ka ne cikin nutsuwa babu wani firgici babu wani tsoro babu damuwa babu wani alaki babu cewa a'a ba mu gane wannan ba mu ma ku tafi haka muka karbe shi a'a duk abin da aka gaya maka sai an maka bayaninsa sai dai in malami bai yi karatu ba sai ya ce maka zai je karo ilimi zai je karatu da haka wannan aƙida ce da take kan bayani dalla dalla wai wani wai ya je makaranta wai wani wai malaminsa sai malami ya ce to mu ba a tambaya nan don abin da ka ji kawai ka ɗauka ko ka gane ko ba gane ba to wallahi ka haɗa kayan ka yi gaba wannan ba malamin kwarai ba ne ba wai duk wanda ya ce wa malamin sa wai dan me ya aka yi kaza wai ba zai albarka ba to qur'ani kuma yace fasalu ala zikri Alƙur'ani ya ce a yi tambaya yaya wanda zai zo yana mana karatu ya ce ba za a tambaya ba saboda in ya koro wani bayanin da shi kansa shi kansa fa kwakwalwarsa ba ta ɗauki bayanin ba amma zai gaya muku in kun yi magana cewa wallahi mu ma haka suka gaya mana a'a ba dai aqida ahlus sunna ba ai kowaye yi bayani wallahi sai an bincika an gani kuma duk wanda ya faɗi magana tun daga kan abubakar har zuwa ƙasa gaba ɗaya duk wanda ya faɗi wata magana a aƙida ahlus sunna sai fa an duba wannan magana ta dace da qur'ani ko hadisi sai a ɗauka aiki da ita idan ba ta dace ba addu'a ake masa Allah ya ganar da shi Allah ya shirye shi Allah ya fi masa ya ajiye masa kayansa a dauki na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fal qawlu qawlu Allah wal qawlu qawlu rasulillah sallallahu alaihi sallama. zance zancen Allah zance zancen manzon Allah sallallahu alaihi sallama. da haka ba a ba ra'ayi a cikin aqida ahlus sunna ra'ayi kawai mutum ya zo ya zauna ya daura rawanin sa ya rike dogon sa ya zauna ya cewa ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza ku bar kaza haka kudu malam me dalili ba bayani a'a ba dai a nan gidan ba banda gidan ahlus sunna mutum bai isa ya zo ya zauna ta gaya mutane ra'ayi da son zuciya ba tunda annabi kansa Allah ya ce baya magana akan ra'ayi baya magana akan son zuciya baya magana akan abin da ya ga dama sai abin da Allah ya sanar da shi to yaya wani zai zo ya faɗi ra'ayi kuma a bi da haka ba addini ne ba aqida ne da ake ginuwa akan ra'ayi ba idan malami ya tsaya akan daidai a bi shi a yi masa da'a a girmama shi saboda ya girmama Allah ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran malami ya kauce ya shiga kame-kame ya shiga kwashe-kwashe ya shiga ɗebo bid'a ya shiga ɗebo fasikanci ya shiga ɗebo kaza sai a kauce a rabu da shi sai a mai addu'a Allah shirya da shi ya gane da shi kowaye idan ya faɗi magana sai an duba haka imamu maliku ya faɗa yace ma min namin ahadi babu wani mutum daga cikin mu face zai yi rabbi ga maganar wani shi ma za a maida masa martani duk lokacin da ya faɗi wata magana wacce take ba ta daidai ba to za a yi masa gyara wannan ita ce aqidar ahlus sunna tun daga kan sahabbai har duniya ta tashi kaga wannan akwai yanci a ciki haka duk wanda ya je makaranta aka yi karatu bai gane wani jawabi ba cikin ladabi da girmamawa ya daga hannu ya tambayi malami ko in ya koma gida ya bi shi ya tambaye shi tare da ladabi da girmama amma batun a rufe abu wai ba za a tambaya ba a'a ba wani abun da za a bamu ba a tambaya ba da zai taba yiwa ba mutum ya zo ya ta kawo maka wasu tatsuniyoyi tun kana ganewa har ka zo ba ka ganewa a ga wani da zai yi ba wai wani ya je wai ana masa wai tarbiya ka zo aka wai tarbiya wai ake masa za a ba shi wani lakani ko za a ba shi wata ɗariƙa ko wani an makamancin wani ka ɗaga masa wannan me wannan ya ce ruwa ne sai tab da sauranka har yanzu ruwa ne wannan ku me wannan ce waya ce ce da sauranka je kai ta salati je ta zikiri a ba shi salati a ba shi zikirin da babu shi a ofishin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam to ko qur'ani ne ko hadisi ne aka ce kai ta karanta shi sai ka dawo kana cewa wannan ba shi bane ba ai ya ga fita daga shari'a kuma ko qur'ani ne aka baka kana karantawa qur'ani izu sittin aka ce gashi ka je ka karanta wai ka karanta sai hankalinka ya fita daga jikinka a nuna maka wannan microphone ɗin ka ce a'a wannan Allah ne ko a ɗaga maka wannan ruwan ka ce wannan Allah ne a'a wallahi wannan ba shari'a ba ne wallahi wannan ba daidai ba ne kuma wajibi ne mu musulmi mu yadda cewa duk abin da aka nuna mana shi aka ba mu shi ya wuce hankalinmu ya wuce tunaninmu to fa mu tabbatar cewa wannan abin fa ba namu ba ne ba yadda za a yi ne yadda a ce min wannan abin a ce min shi yadda yake a ce min wai addini ne a ce wannan ba shi ba ne a garo ba garuwa wai har sai mutum ya dawo yana wannan Allah ne wannan Allah ne wannan Allah ne yana Allah Allah Allah Allah yana faɗan Allah Allah Allah Ko ma Allah ne ga waya a hannuna ga abin da ake faɗa mutane a yau wanda kuskure ne bari ku ji Allah Allah ne shi ma Allah ne ƙarya kuke yi ƙarya kuke yi wannan irin waɗannan abun da wasu daga cikin wawaye suke yi aƙidar ahalus suna ta barranta ne yanzu wani mutum ne fa ka gan shi ƙazani baƙi da tarin gashi ko kun baya yi yana zaune yana kada kai ana cewa shi ma Allah ne shi ma da amsa yana cewa ni ma Allah ne to lalle muna neman sai an mana bayanin wannan addinin daga ina yake wannan shari'ar daga wace saman take dan Allah malamai ku ji tsoron Allah ku gaya wa mutane gaskiya ku daina halakar da su ku daina dora su akan cikin bera wannan tunanin na cewa abu kaza Allah ne abu kaza Allah ne abu kaza Allah ne shi ne muke so mu yi mutane bayani cewa Allah kwaya ɗaya ne ba yadda za a yi wannan microphone ya zama Allah ba yadda za a yi wannan abin ya zama Allah ba yadda za a yi wani dan adam ya zama Allah ah yanzu ba muka ce sahabi ma baka isa ka kai shi ba annabi ma baka isa kai shi ba to ina maganar ka ce ka zama Allah shi yasa zaman lafiyar mutum a wannan zamani ya yi kokari ya yi itinaki ya yi riko da aƙida ta ahalus sunnaci wal jama'a ba zagi ba cin mutunci ba wulakanta wani ba tozarta shi a faɗi gaskiya dalla dalla filla filla wallahi wannan abun ba daidai ba ne wannan abun kuskure ne kuma ya kamata mutane su farga su gane su tsaya akan gaskiya su karba aƙida wanda suka fahimce ta safiya umuruha bayyana al'amuranta a bayyane ki a fili wallahi bana jin nauyi bana jin kunya bana jin tsoro duk abin da ya shafi akida ta wallahi ka tambaye ni abinda na sani zan gaya ba wanda ban sani ba zan je wajen malamai na ce yaya hukuncin kaza babu wani nauyi ba wani yanzu wannan wanda yake faɗin wannan an shi ya zai ya baka amsa kaga bala'in san zuciya ne da ra'ayi zalla to ba ma so a bautar da mutane akan ra'ayi ba ma so muna so a dora su akan alqur'ani a dora su akan hadisi a dora su akan tarbiyyar sahabbai Allah ya mana abuwa abu na shida ita aqida ahlus sunna babu cin karo a ciki babu al-istirab babu abin da ake ce a tanaqut babu al-labs cin karo cudewar abu da tukunkuyewarsa ya iya bayyana duhu rikitarwa babu duk abin da ya fito daga alkur'ani aya bayyana yake duk abin da annabi ya bayanin sa an gama bayani kuma wahayi ne min indillah la ya'ti al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ko min rabbil alamin ba wargi ba wasa da ke zuwa wa alkur'ani babu ba ƙarya komi zahiri yake gabansa tas bayansa tas samansa tas ƙasansa tas gabar tas yammansa tas kudinsa tas arewansa tas tsakiyarsa tas tas tas tas tas aƙida a sunna wal jama'a ta tas ba duhu komi a fili yake ka tsaye da gemu me yasa ka tsaye da gemu akwai hadisi annabi ya faɗa ka yi sallah akan lokaci me yasa kai akwai hadisi Allah ya faɗa annabi ya faɗa ka ba da zakka akwai aya akwai hadisi duk abin da mutum ya akwai aya akwai hadisi addini ingantacce lafiyayyen addini kenan alhaqu la yattari ita gaskiya ba ta cin karo yau mutum ya zo ya faɗi kaza sai kuma ya zo ya canja wannan abin sam ita gaskiya ɗaya ne ku duba fasin da aka yi duniya malamai suke ta rubuta littafi ba malamai suke ta wa'azi amma kullum abu keji ne kawai yau da a ce wannan aƙida akwai ƙarya ai a samu cin karo a Shi ne ma'anar la ya atishi al-batil min ya yadayhi wala min khalfihi da duk wanda yake bayani aqida ahlus sunna yana ɗaukan qur'ani ne da sunna yana bayani to maganar Allah kuma da na manza Allah ba sa cin karo duk abin da zo daga sama na Allah wallahi baya cin karo har an mutu haka za a yi cin jeje babu cin karo amma duk wata aƙida wanda ba wannan ba za a samu matsala yanzu wannan wanda na sa kuma masu wannan waka ai suna da awasu musulmi ne ko to kaga da yake kan bid'a suke to in mai tambaya zo zai ce ah, to wai ina Allah original din akwai shi ko babu dole sai akwai shi to ai Allah ya zama Allah ne saboda shi shi kadai ne Allah Qur'ani ne ya faɗa law kana fihi ma alihatu illa Allah la fasadata da a ce akwai wasu allolin bayan Allah da a sama da a duniya akwai wasu alloli bayan Allah to da sama da ƙasan nan sun rugurguje saboda sai an samu saɓanin ra'ayi tsakaninsu da wancan Allah ne wannan ma Allah ne wancan ma Allah ne na sama Allah ne na tsakiya Allah ne na ƙasa Allah ne to wata rana ɗaya daga cikin allolin nan zai ce kai ni fa duniyar nan a tashe ta na gaji wani kuma zai ce ba za a tashe ta ba wani kuma zai ce ya za a yi saman guda bakwai ɗari uku za a yi wani Allah sai ce wai ya za a yi ruwa ne wani kuma zai ce kai duk ƙasa da wani ya ce kai duk aljanu za a yi wani ya ce kaga za a samu istirab saboda in sarki da sarki aka samu to akwai cin karan shugabanci kaga shi yasa nan togo shugaban ƙasa ɗaya ne yau da wani zai kuskura ji ya yi sanarwa ya ce shi ma shugaban ƙasar togo ne gobe ina jin ko kuli kuli sai ya fi shi samun sauƙi fulawa sai ta fi shi samun sauƙi saboda mai ba a shugaba biyu duk inda gwamna yake na jiha yanzu nan lome jiha lome akwai gwamna shi kadai yake shakatawa abin sai zaga gari ya ce nasa ne da wani zai zo a wannan unguwar ajiya sanarwa shi ma ya nemo sojojinsa da 'yan sanda ya ce kaza to za a yi ta gwabzawa ne ba za a yadda ba yanzu don allah 'yan uwana sarkin garinku ka taba ganin wannan sarki ne wannan sarki duk kujerar su gari ɗaya ka taba ganin haka baka taba ganin haka ba to dan Allah me yasa za a yi wa Allah haka yaya bayan Allah yana nan kuma wance wani ya nuna wani abu ya ce shi Allah ne wannan ma Allah ne wannan ma Allah ne wannan akwai renin hankali akwai cin zarafi akwai ƙaryata qur'ani akwai ta gaskiya kaga dalili hujja ta gaskiya ta hankali kadai ta tabbatar maka cewa Allah baya daukan kishiya law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata Allah la ilaha illa huwa kaji ba me ma'anan Allah la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa babu abun bautawa da cancanta in ba shi ba la ilaha illa Allah abin da yake nufi ba Allah ba Allah sai shi Allah nan to yau ga wani kuma yana sallah ya ce wani ma Allah ne wani ma Allah ne yanzu wannan ba warwar kalmar shahada ba ne warware kalmar shahada ne ko mai kiran sallah in yanzu kullum fa biyar sai ya gaya mana ashhadu an la ilaha illallah wai yana gaya muku mutanen lome, ni fa na shaida ku shaida musulmi babu Allah ba wani abun bauta in ba Allah ba wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuma na shaida ba wani muhammadu a duniya in ba shi ba kuma shi kadai ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yazo bayani yace la nabiyya ba'adi ba annabi bayana a'a ba a yin shugaba guda biyu a nan duniya ma yaya za a zo a ce akwai Allah akwai Allah akwai Allah akwai Allah akwai Allah abu kaza Allah ne abu kaza Allah in an yi magana ce ai ai kai baka ganewa ne ai an baka gane bayanin bane ai waye waye wa da sauransu wai wani ilimi ne wai na batini mu kam Allah raba mu da wani abu na ne. na zahiri muke zuwa dini ka bar mu akan ɗaya eh, to abin da yake na fili ni shi zan ɗauka abin da ya kuya ban gane ba ka bar shi kar ka kawo mun shi to kaga shi sa nace muku aqida ahlus suna ba wani abu da fara ba wai wani an gan shi ya fito yana bin yan mata yaran yan mata yana kamawa yana murkushewa sai aka yi magana aka ce a wannan wani waliyin Allah ne ku ne a idan kuke ganin wannan laifi ne amma shi a wajensa ba laifi bane kuma an sama ba laifi bane ba ku ne a idan ku wannan a ilimin ni daidai yake a'a no da zai yiwu ba kawai a ɗora mutane akan hanya straight very straight ba kwana a gaya mutane gaskiya kuma ba yadda za a yi shari'a ta zo maka da abin da zai kada hankalinka ka kasa gane shi duk abin da suka yi suka yi ka gane baka bayanta baka bar musu kayan suka kara gaba al'aqidar islamiyya Mata ta'ati bi shay'in yughyiru al-uqul Aƙidar musulunci ba ta zuwa da abin da yake ya gagar hankalin dan adam ko kuma abin da zai rudar da ɗan adam wallahi ba ta zuwa da shi sannan aqida ce wadda take ta game ko ina aqidar musulunci aqida ahlus sunna ko ina akwai ta shamila ce ammatun shamilatun salihatun li kulli zamanin wa makan gamammiya ce kuma ta haɗe duk wani zamani da duk wani makani wa kullu halin wa kullu umma kowane hali kowace al'umma inda yau za mu mutu Allah ya kawo wasu su ma irin dai na addinin ba canji raka'an nan guda hudu a isha'i hudu a zahar hudu la'asar ba canjawa magariba guda uku asubahi guda biyu qur'anin nan dai da ake karanta shine dai shine a china in ka je wannan qur'ani izu 60 shine a china shine a america shine a ingila shine a gabon shine a togo shine a ghana shine a nigeria shine a saudiya shine a sudan shine a ko'ina wannan shine zai fassara maka faɗin allah inna arsalnaka kafatan linnasi bashiran wa nadira mun aiko ka ga mutane gaba daya wa mutane gaba daya kai ne mai bishara kuma kai ne mai gargadi kaga addinin manzon Allah salihun li kulli zamanin wa makan ya dace ga kowane zamani ya dace ga kowane gari yanzu ni dan Najeriya ne a matsayina na musulmi dan uwanku gani na zo cikin Togo ina jina kamar na cikin Najeriya duk abin da nake faɗa a Najeriya nan shine nake ta maimaita muku iri ɗaya ne bai da wani bambanci saboda addinin namu iri ɗaya ne ba bambanci da haka haka aqida take ba wani bambanci da addinin bature da da da da fateri da bahaushe da na kwatakwali da ɗan indiya da ɗan china dukkan su gaba ɗaya abu dunallaha alwahidu alfardu alsamadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad addini ɗaya ne alƙiblan mu ɗaya ka'aba dukkan mu alƙibla ɗaya muke kallo littafin mu daya alqur'ani yaya wani zai zo ya bani wani addini sabanin abin da ya zo a cikin alqur'ani ya dauka annabin mu daya annabi muhammadu ni dai shine nawa kai ba shine naka ba shine namu gaba shi daya hajjin mu guda daya a shekara haka muke haduwa gaba daya mu je mu aikin hajji watan mu ɗaya na ramadana duk duniya muke haduwa mai azumin wata ramadana ya ka addinin mu guda yaya wani zai zo ya kawo mana wani abu na daban bako sabo ya zo mana da bid'a abinda babu shi alqur'ani babu shi a sunna babu shi Allah ya ce babu shi annabi ya ce babu a cikin littafin musulunci babu a littafin shari'a kuma wani ya zo ya bautar da mu ya ce wai sai mun bauta wa Allah da wani ra'ayi bid'a hadari ce bid'a kashe kai ce da haka yana da cikin aqidar ahlus sunna duk inda kaga ahlus sunna to yana kyamar bid'a ka ji da kyau kai ma kana kama kaga da cijin nan mai gemu mai kyau farin gemu Ya ce ni ma ina kyamar bid'a bid'a shine zuwa da wani abu sabo irkiran wani abu ihdatu amrin fi dini ala ghairi misalin sabiq Ƙirƙiran wani abu a cikin addini ba tare da wani misali da ya gabata ba kawai mutum ya zo da abu sabo sabon zikiri sabon salati sabon ambato sabon ibada sabon kaza sabon kaza sabon kaza an duba qur'ani babu an duba hadisi babu an duba maganganun magabata na kwarai babu wanda suke kusa da annabi ba san da shi ba wanda suka gaji manzon Allah ba san da shi ba wanda suka yi bayanin shari'a ba san da shi ba manyan littattafan musulunci babu sai wani ya zai ɗauko mana annabi ya ce wai dole sai mun bauta a Allah da shi kuma ya ce mana ai wannan salati ne ai za a baka lada kaza ai za ka samu matsayi kaza ai za ka yi kaza a a ai ba wani salatin da za ka bani babu shi qur'ani babu shi hadisi ba zan karɓa ba wallahi kaga da cizon nan mamaki yake yana dariya sun fi shekara arba'in suna gaya mutane wannan gashi shekara hamsin yana ji muna da maimaita haka za a yi har a mutu ko mun mutu haka za mu zo mu su ta maimaita na bayan mu da jikokin ya ku yan uwana ku yi riko da aqida ta ahlus sunnati wal jamaa kuma ku guji bid'a ku nisanci bid'a dan ku bid'a barna ce bid'a fasadi ne Allah ya kare mu insha Allah cikin muhadarorin da za su zo nan gaba za mu zaɓi rana guda wanda za mu baje koli akan abin da ya shafi bid'a da illolin bid'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh